الله الرحمن الرحيم قال الإمام القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل الثامن الإمام ابن القيم يتشي منع لتافنس الوابل الصيب ورافئ الكلم الطيب يتشي في أذكار دخول المسجد والخروج منه zikiroran da ake yi domin shiga masallaci da kuma wanda ake idan za a fita masallaci shine fasali na takwas a cikin wannan littafi mai albarta zikiroran da suke da alaka da shiga masallaci da kuma zikiroran da suke da alaka da fita masallaci fi sahihi muslimin ya zo a cikin sahihu muslim an abi humaidin aw abi usaidin qala qala rasulullahi sallallahu idza dakhala ahadukum ila masjidin idan ɗayan ku ya shiga zai shiga masallaci falyusallim ala nabi sallallahu alaihi sallama to ya fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati wal yaqul yace اللهم افتح لي أبواب رحمتك يا الله كبودي من قفوف رحمك قفوف توسينك كبودي من إن شدت قوة قوفة نكيس قفوف رحمة الله سنة ديوة داما Allah maɗaukacin sarki ya ce annabi su mai kai ya ce خلق الله سبحانه وتعالى الرحمة مئة جزء فأنزل في الأرض جزءا واحدا وأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا a duniya kofa ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya ajiye ta tausayi daga wannan juz'in ne fa min zalikumul juz'i yatarahamul khala'iqu ake samun halittu suna tausaya ma junansu kaga ana jin tausayin juna malami ya ji tausayin ɗalibinsa uba ya ji tausayin ɗansa miji ya ji tausayin matarsa mata ta ji tausayin mijinta shugabanni su ji tausayin talakawansu wannan ita ce rahma to ita kake nema wa idza kharaja idan kuma ya fito fal yaqul yace allahumma inni as'aluka min fadlik ya Allah ina roƙonka ka bani daga cikin falalarka alfadlu shine a baka haƙƙinka kuma a ƙara maka shine ake ce masa alfadlu alfadlu fawqa alhaq wal haqq huwa idan aka ce alfadlu shine al-ihsan a maka abin da yake ɗuriya akan haƙƙinka amma adalci shine a baka haƙƙinka fadlu kuma a ɗora maka a ƙara maka akan haƙƙin naka wa man aulaitahu hasanan sajidhu kenan duk wanda ka bashi wani abu mai kyau to ka dada masa ka kara masa shi aka kira shi da alfablu. fadl mun gane shi yasa so tari Allah ta'ala yake danganta alfablu zuwa gare shi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan idafatu tamliki idafatu milkin idafa ce ta mallaka falala ta Allah ce falala ta Allah ce shi yasa idan ya maka abinda ba wai hakkinka ba ne a maka to fadlun to wanda addu'a tana cin addu'o'in da ake idan za a shiga masallaci an ce a ma'annabi sallallahu alaihi wasallam a sallama salati a yi masa taslimi shi yasa a wasu riwayoyin suka zo da bismillahi was salatu was salamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaaba rahmatik in an fito bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma iftah li abwaba fadlik ko allahumma inni as'aluka min fadlik mun gane ai وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زي شغل مسلاتينا الدعاء هنا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم ina roƙon Allah ina neman tsari da Allah wanda yake babba mai girma wa bi wajhil kari da kuma fuskarsa wacce ta kasance mai daraja wa sultanihi da kuma wannan mulkin nasa wanda yake da daddi min ash rajim abin da muke neman tsari daga Allah a kansa shine shaidani wanda yake jefaffe annabi sama yana yin wannan addu'a in zai shiga masallaci fa iza qala zalika idan mutum zai shiga masallaci ya faɗi haka qala shaytanu to sai baban shaidanu baban iblisai sai ya ce hufiza minni sha'ir al-yawm wannan ka an tsare shi daga ni yau baki ɗaya. sha'ir ai kulla kenan lafazin sha'ir yana zuwa da ma'anar a yi wani abu a rage saura sannan kuma yana iya zuwa da ma'anar me sha'ir yana zuwa da ma'anar alkullu eh da baki ɗaya ke sha'ir wannan hadisi sahihi sau daga duka waɗannan addu'o'in suna cin addu'o'in da ake in za a shiga masallaci mutum ya yi su yawan yin su kullum shi ke sa mutum ba zai manta ba الفصل التاسع فصل نترى في أذكار الأذان أجمع ذكرورا بسيكي دا علاقة دا كيران سلا الأذان شين الإعلاء وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر وأذن فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ai a'lama kenan ko a'lana ko al'ilamu ko al'ilanu ko annida'u duk al'azan na zuwa da ma'anar wannan ko adda'awatu mun gane duk azan na zuwa da shi amma idan suka ce al'azan a istilahin malaman fikihu suka ce al'ilamu bi dukuli salati al-mafrudati bi alfazin makhsusatin fi awqatin makhsusa al'ilam bi dukuli waqti as-salati mafruḍa sanad da lokacin sallar farilla yayi da wannan malamai suka tabbatar da cewa ba sallar da ake mata kiran sallah sai sallar take ta farilla in dai lafazin kiran sallah za a yi bi alfazin makhsusati da wasu zababbun lafizza akwai kiran sallah mai jumla sha biyar akwai kiran sallah mai jumla sha bakwai akwai kiran sallah mai jumla sha tara akwai wanda ake ma tarbi'i babu tarji'i tarbi'i babu tarji'i shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su huda aka fada Allahu akbar shine tarbi'i tarji'i shi kuma shine ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sai a zo a sake faɗin yadda aka faɗi an yi tarji'i kenan tarji'i kala biyu dukkaninsu sun tabbata akwai tarji'i mutum ya yi da sauti ƙasa-ƙasa ba a jinsa a farko sai kuma ya ɗaga muryarsa akwai kuma tarji'i duka mutum ya yi su ga baki ɗaya a matsayin iri ɗaya wato da murya sauti ɗaya dukkanin sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam asalin kiran sallah kamar yadda muka sani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih shine mafarkin kiran sallah yi mafarkin kiran sallah lokacin da aka farlanta sallah to sai aka zauna ana maganganu to ya za a kira sallah wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce abinda za a rike shine a sama wani mutum ɗaya ya rike yi kuwa a gari irin yadda san kira yake yi to wannan kuma dama ɗabi'a ce ta larabawa ko mutuwa aka yi haka ake bi a samu san kira ya bi gari yana matal yawmu الرجل الصالح مات البناء وانهدم البيت يتيم wannan eh, shine abinda ma ake ce masa annayul mamnu'a kenan wato sanar da mutuwa sanarwar da bata halasta ba kenan to suna yin irin wannan annabi sama ya ki wannan wasu suka ba da shara cewa yanzu abin da za a yi shine eh, an yutakhadha naqusan an yutakhadha a sami irin ƙatuwar katuwar gangan nan ta cuci ita ce naqus a rika buga ta in lokacin kiran sallaye. yi annabi sama ya ce a'a kuyi ne da kirista wasu kuma suka ce a'a a samu sur sur shine kaho sai a rika hura kafan nan ana busa shi annan sama ya ce a'a haka yahudawa suke suke ana nan sai sai na umar radiyallahu anhu sai mafarki ya ga kiran sallah amma shi sai bai zo ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ba bayan nan sai abdullahi ibn zaid ibn abd rabbih sai mafarki ya ga kiran sallah ya zo ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa wasallama annabi sama ya gazgata shi kuma ya farin ciki da wannan mafarki da yayi shi ya ce allimha bilalan fa innahu an da sautan minka ka je ka karantar da bilal wannan lafazan da ka ji domin bilal muryar shi ta fita ka zaki kuma muryar sa ta fita ka tsawo inda za a ji muryar sa ba za a ji muryar ka ba shi kenan shi abdullahi ibn zaid ibn abdurrabbi ya karantar da bilal falalar ganin kiran sallah ta tabbata ga abdullahi amma ci gaba da kiran sallah sai ya tabbata ga Bilal radiyallahu anhu wannan haka aka ci gaba da yi a garin Madina Bilal shine babban ladanin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma aka samu ah, abin nan Ibn Ummi Maktumin wanda malaman sira sun yi sabani game da sunansa wasu suna cewa Abdullahi wasu suna cewa Amru an sha wannan batun shi ma sai ya zama a kiran sallah asuba sai aka raba musu aiki Bilal ya kira da daddare kafin alfijir ya keto shi kuma abdullahi bin ummi maktumin shi kuma sai ya kira bayan sallar bayan lokaci ya shiga wato idan alfijir ya keto lokacin da aka yi fatu makka to sai aka nada abu mahzura da zalo abu mahzura sai ya kasance shi kuma shine ladanin ka'aba so daga shi ladanin makka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi kiran sallah ya karanta da shi kiran sallah da wasu lafizza so daga waɗannan lafizza na kiran sallah duka wanda mutum yayi yayi daidai in yayi yayi daidai duk da cewa a mazhabobin fikihu kowace mazhaba akwai wanda ta rika a cikin almazahibul arba'a da ake da su kusan kowace mazhaba akwai shigar kiran sallar da ta ɗauka a matsayin shine kiran sallanta to kiran sallah babban sha'ani ne a cikin musulunci akwai sallolin da kuma su kuma ba a musu kiran sallah ba a musu kiran sallah su ne sallolin nafila da kuma sallar idi ƙarama da kuma babba duka ba a musu kiran sallah ba a musu kiran sallah sannan akwai sallolin da ya halarta a kira sallah kuma ba a kira sallah ba ba a yi laifi ba su ne sallolin da lokacin su ya fita amma kuma na farin lafi in an kira sallah an yi daidai in ba a kira sallah ba ma an yi daidai al-imam suyudi a cikin al wa nadha'ir dinsa ya kawo su wannan a karkashin al-furuq ko an-nadha'ir al ya kawo su to to da suke da alaka da kiran sallah shi kanshi kiran sallar zikiri to amma malamin qayyim rahmatullahi alaihi yayi batun sa a littafai da yawa sai nan ya wara zikiroran da ake idan aka gama kiran sallah ko kuma idan ana kiran sallar me za a في الصحيحين عن أبي سعيد إن أكتش أبو سعيد أنا نفهم الخدري رضي الله عنه قال يتشي قال رسول صلى الله عليه وسلم يتشي إذا سمعتم النداء kun ga al'adana kenan shi yasa aka ce daga cikin ma'anonin al'azan akwai al'ilanu al'ilamu annida'u ad-da'watu idza sami'tumun nida idan kuka ji ana kira na na sallah faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin to ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗi wannan wannan wannan wannan umarni ne am faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin za mu gani a gaba inda aka yi tafsisin wannan eh, umumin inda aka game nan an game za mu ga inda aka keɓe akwai inda kuma لا تقول مثل ما يقول المؤذن بل تخالفه وتقول قولا غير الذي قال المؤذن a wajen hay'ala in aka zo hay'ala shi kenan wa idza hay'ala fa hawqidu kenan ay la taquluna mithla ma yaqulu kenan idza hay'ala fa hawqidu in yi hay'ala ku kuma hawqala za ku in yace hayya ala sala ku ce la haula wala quwwata illa billah in yace hayya ala falah ku kuma ku ce la haula wala quwwata illa billah hay'ala wa hawqaltum kenan to Allah ganar da mu والله أعلم